sunana dsp abdullahi haruna kiyawa jami'i mai hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar kano wannan wanda kuke gani sunansa ya haya da ke zaune a unguwar hotoro mun kawo shi mun kamo shi a nan hedikwatar 'yan sanda da ke banfai bayan korafi a kansa ya nemi wani matashi bayan ya juyar da kansa akan ya je kawo masa idan jariri dan jininsa wanda ya je ana kokarin nemo idan jaririn Allah ya bamu nasara muka je muka kamo malam Yahaya wanda muka kamo shi bayan mun kamo shi mun same shi da wannan kwarya da rubutu a ciki ga carbi ga kuma wannan farin kyalle na lakafani haka zalika ga bakan laya ga wani turare ja a kwalba ga wani yanki na dabba haka zalika ga wannan jan kyalle mun same shi tare da shi bayan wannan hadda wata kasa ga ta can a cikin leda to ga wanda kuma ya kawo korafi a kansa wanda matashi ne za ku ji bayanin me ya faru me sunanka sunana ka biyu sani ai na kake da zama a hoto da nake shekarun ka nawa shekaru na 20 to ba mu labari me ya hada ka da yaya daga hoto hotoro gaice na zo wajen ya haya ya ce akan ba ni da lafiya zai taimaka min me yake damun ka eh, ba ni da lafiya irin irin dai to ina sauraron ka to shine dai na je wajensa sai dauki magani ya ban da garin magani da wani ruwa sai ya ce mun amfani da fasari na zuwa kwana uku da amfani ya ban da na dawo sai ban mutu zuwa kwana uku ya ban tare na yi shikenan hankali na ya juye da abin da ya ce min shi zai da abin ya ce min shi zai to shine na zai shine ke gaya min ke cewa zai ban miliyan ɗaya zai ban miliyan ɗaya bai mun magana yaro ba sai injin ɗin ya zo ya same ni canje kawo yaro zai cire za a cire gidansa zai wa ma'aikaci zai wa soja aiki. Aikin mene ne? Aikin laraba bata ne masa. To ina sauraron ka. Shi ne. Da kai an samu ai na ka samu ina jin ka. yaron aina aka samu iya eh, a gidan ta ne da jin same ta kuma in ke gaya mata ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da mana ya haye ce miki ne hankalin ta ta hini ma nace ni ma jiki na duk sai ni ne muka zo mu police station muka kawo report an sami yaron ne an samu ya ba ku yaron ba diyan ciki za a ku A ina yaron yake? Yaron yana a gida yake. Dan gidan waye? Dan gidan Samira. Ya kuke da ita? Uwar mu dai uwar mu dai da ita. To ya daɗewar sa duniya take? sai kai wata takwas. ba kai ga me kenan ba ba kai ga ɗaukar yaro ba na ɗauka mai zai da shi idan idan sai idan sai na a cire na kawo masa ya cire aiki ne ba zai cire idan shi ya haya to Allah kiyaye mana buƙatar kotu ta bi min kajin juya min kwakwalwa ta da yi da kuma waɗannan wannan kenan kamar yadda kuka gani wani boka ne inda aka kama shi da laifin juya wani ƙwaƙwalwa inda ya nemi ya kawo masa jariri domin a cire idansa domin zai haɗa wani soja layar zana kuma wannan lamari tabbataccen lamari ne wanda ya faru a jihar kano kamar yadda kuka ji jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda wato haruna kiyawa wanda ya yi wa wannan tsoho intabiyu babu shakka duniya kenan kamar yadda kuke gani wannan mutumi tsoho ne ya sha shekaru a duniya amma kuma ga irin abin da yake aikatawa na bokanci babu shakka kamar yadda kuka ji wannan saurayi bai masa wannan abu ba har sai da ya juyar masa da kwakwalwa inda komai ya umarce shi zai yi sai ya aikata kuma abin wani takaici da wannan abu ya yiwu da tuni shi wannan saurayi Dan gidan yayarsa zai kawo ya kawo masa kaga kenan dara ta ci gida sai Allah ya taimaka da ke da sauran rayuwar wannan jariri a gaba Allah ya sa aka kama su dama dai tun ba yanzu ba bokaye kusan ana zargin su ne suke sa abubuwan da suke faruwa a yanzu na abubuwan mamaki wanda za ka ringa mamaki a kansu na faruwarsu su kusan su suke sanya mutane a kan wannan turba irin yadda ake lalata ƙananan yara da kuma dai sauransu kusan dukkan neman duniya ne waɗanda bokaye sukan sanya mutane sukan yi irin waɗannan abubuwa haka zalika sace mutane a nemi shi a rasa haka zalika dukkan wasu abubuwa ma yawanci da suke faruwa na mamaki waɗanda za ka ga cewar halaka ce ƙarara ko kuma mu ce shirka ce karara bokaye ne sukan sanya mutum ya aikata irin wannan to Allah dai ubangiji ya ƙara kiyaye mu sannan ya ƙara tona asirin irin waɗannan mutane Ba sauraron mu shin menene ra'ayinku dangane da wannan hukunci ya kamata a yi wa wannan boka ku dangula mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun wasu bidiyoyin a nan gaba